hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas a ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzibi tafsiril qur'anil azim na al-imam abul fida isma'il ibn kasir dimashqi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi wannan shine kasan na 39 daga cikin jerin giyan kasusuwan tafsirin ayoyin suratul A inda idan dai jama'a ba manta ba malam yana yi mana sharhi da ƙarin bayani dangane da kira da allah maɗaukin sarki ya yi wa masu imani da cewa lallai su fa yawaita ambatan allah to anan ne muka zo da wasu bayanai dangane da abin da ya shafi falalan zikiri da kuma fa'idojin zikiri abin da ya saura makarkar bayani a kai shi ne min tarki zikir jan kunni da shari'a ta yi wa duk wani mabiyinta akan cewa zikiri ya yi matukan taka tsantsan karya bar shi a kowane hali daga cikin ahawal ɗin shi to kafin mu ƙarasa ɗan abin da ya mana saura baro maimaito waɗancan ayoyi domin ya zame mana matashiya allah maɗaukin sarki ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما to duk wani mai imani muddin ya ji irin wannan kira to yana ƙara natsuwa ne kuma sai ya ji kwanciyar hankali da cewa ashe allah maɗaukin sarki bai manta da shi ba domin ga shi an kira shi kuma an sabunta mai aikin da aka bashi daga cikin sabunta aikin shine Allah madaukin sarki ya ce wa masu imani ku ambaci Allah in kun tashi ambatan Allah kuma ku ambace shi ambato mai yawa wannan ambato ku kula ku dage ku sa kwazo da himma ku yi da safe kuma ku yi da yamma tukwicin da ke ƙarƙashin wannan shine Allah da manzan shi za su yi taron yi maku salati sannan Allah maɗaukin sarki zai ɗaukaka darajan ko ya shigar da ko wani gida na karamci gida na mutunci gida na ni'ima da kuma ɗaukaka Allah maɗaukin sarki ka sa da rabonmu ciki to bayan da mu gabatar da waɗancan bayanai domin faɗakarwa da kuma ƙara masu imani ƙaimi a kan biyayyar maganan ubangijinsu to yau sai malam ya ce attahaziru min tarki zikiri ga jan kunni ga faɗakarwa akan duk mutumin da yake sakaci dangane da zikiri yau yayi gobe ba yayi ba ko kuma wanda shi ɗungurungun ma ba yayi ka sa akwai mutumin da allah maraukin sarki ya ɓata da shi kuma ya yadda ya ɓata da allah ta hanyar duk wani umarni ko hani da allah maraukin sarki yake yi shi kamar ma ba da shi ake yi ba daga cikin wannan biris da irin waɗannan nau'i na jama'a suke yi game da umarnin Allah akwai biris dangane da al'amarin zikiri ko kaga shi yana yi amma bai damu da cewa iyalan shi ko su yi ko ba su yi ba shi dai ko oho to duk mai wannan yana saka rayuwar shi a cikin haɗari gaskiyan al'amari kenan Allah madaukin sarki ya sauwaka malam ya ce tarku zikirullahi ta'ala wal iradu anhu khatrun azimun kun barin zikirin Allah madaukakin sarki mutum ya sha kulatin ɓangaro da ambatan Allah to wannan al'amari ne wanda yake cike da haɗari kuma haɗarin ba ɗan ƙanƙani ba iz annahu yurathu qaswatal qalb saboda barin zikiri yana sabbaba ma mai wannan danyen aiki bushewa da kuma ƙeƙashewar zuciya duk mutumin da yake zikiri za ga yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un sahabban manzon Allah shine yana da sauƙin hali yana da sauƙin ɗabi'a yana da ƙarancin fushi amma idan ya zama baka zikiri ɗan abin da bai taka kara ya karya ba sai dugun zuma al'amarinka sai zuciyancin da ba ta da yalwa kamar shekan tsuntsu take abu ba abu ba sai ya cike ta fal kaga ɗan adam yana ta harjaji yana huci da za a faɗi ma abin da yake sa shi wancan abin sai ka ce don Allah jama'a don ɗan wannan ai ga yanda za a warware al'amarin to kuma sai ga ya sace me yasa baya zikiri wannan ya sa shi ɗin ya je ya matsa zuciyan kuma ya cika ta da hatsaniya shi sa mala ce ƙin yin zikiri yana haifar da ƙeƙashewa da kuma bushewar zuciya wadhiqus sadar kullum ka ga yin zikiri yana cikin kunci shi kadai da Allah dan uwa an sa tambayan nan a zuciyarka haka kawai baka jin ka zauna ka ji damuwa ka rasa me ke damunka ka ji bacin rai ka rasa me ke bata ma rai karasa rasa yadda za ka yi duniyan nan ta kulle gaba da baya ka rasa yadda za ka yi in kana jin wannan to ka sani ukuba ce daga cikin ukubobi da allah maɗaukin sarki ke ma sakamakon nisantan zikiri sannan wata sallutu shayatin kuma sai allah maɗaukin sarki ya sallada shiɗanin aljanu a kanka duk mutumin da baya zikiri akwai hadarin aljani zai iya shiga jikin shi akwai hadarin duk wani nau'i na asiri da aka yi mai ya iya kama shi masu tsurku da agumu da tsaface-tsaface cikin sauƙi za su iya farauce ka shi sa mutumin da yake zikiri Allah maɗaukin sarki yana kore mai shedanu daga duk inda yake yana raba shi da masibobi da fitintunu iri-iri duk abin da ya kullo mai faida ɓoye sai Allah maɗaukin sarki ya saman mai kyakkyawan mafita da kuma gwaɓaɓɓar riba a cikin wannan al'amarin amma ka duba ka ga al'amarinka baya-baya suke yi Kullum cikin damuwa da kunci kake natsu tuna kana zikiri a kai na kwana biyu tuban mu Allah madaukin sarki ka fara wannan ibada daga yanzu yanzu nan al'umma annabi kuna fahimtar wannan to ya zama wajibi mu fara aiki daga yanzu kuwa a cikin sharhin kitabul itiqadi ahli sunna na ibn jibril malamin yake cewa qala allah ta'ala faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa wa man araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama mutumin da duk ya juya baya yayi biris da ambatuna Allah madaukin sarki ya ce lallai zan saka shi cikin kuncin rayuwa kuma a ranar gobe kiyama Allah zai tada shi cikin makanta abin da ya sa na zaɓi mu tattauna wannan matsala a cikin wannan littafi saboda malamin ya zo da abin da ya kamata a ce a faɗakar da ustazai domin ustazai na ganin ai ga waɗanda suka bijire ma alkur'ani suka bijire ma hadisan annabi kai duk wani umarni da hani na Allah sun sa ƙafa sun tattake to kuma suna cikin yalwar rayuwa arziki ƙara yauƙaƙa sai ke masu ga su hankalinsu kwance cikin aminci aina ma'aishata banka da Allah ya ce duk wanda ya yi iradi an zikir kuma zai shiga wannan kuncin jama'a kun gane hikiman ma'ala ya ce alma'ishatun bank kila innaha azabul qabar ma'ala ya ce wannan ma'isha bankiya wasu malamai suka ce azaba ce ta kabari allah madaukin sarki zai yama duk wanda baya zikiri duk wanda bai aiki da alkur'ani duk wanda bai aiki da hadisi bai jin wa'azi da nasiha to Allah maraukin sarki sai yi mai azaban ƙabari. waƙila wasu malamai suka ce ma Aishatun bank ha fi duniya Allah maraukin sarki zai yi ma mutumin da baya zikiri yanayi na azaba da kuncin rayuwa a nan gidan duniya malaman da suka ce a nan gidan duniya ne za a yi wa bawa irin wancan ukuba ya zauna cikin kunci da damuwa sai suke cewa idan ka ga kafiri ko azzalimi fasiki ko munafiki ya sami yalwar rayuwa to wannan talala ne mai kamansa ke. kamar yadda hadisi ne annabi ya ce Allah madaukin sarki ya kewaye wuta da ababen sha'awa kafiri ko munafiki azzalimi ko fasiki waɗannan ai su ta daɗe a wuta abin da ake masu so wa'azi ake masu su tuba su shigo cikin gayyen musulmi daga nan ne sai umarni game da bin Allah da kiyaye dokokin Allah da kuma yin zikiri sai biyo baya mutumin da ya tsallaka katangan umarni ya tsula ma kafan shi fitsari shi duk wani bala'i ma ya gama tabbata a kan shi allah madaukin sarki zai iya yalwata mai komi na duniya zai iya samun lafiya da kwanciyar hankali domin su ƙara ma kansu makamashin azaba a ranar gobe kiyama amma musulmin ƙware mai imani wanda ƙiri da mu zo ya ji wannan umarni na Allah sai ya sha kulatin ɓangaro da shi to shi ake nufi da Allah madaukin sarki zai kuntata rayuwar shi wani zai iya cewa to ai ba na cikin kuncin rayuwa ji hankali na kwance ga arziki na na haɓaka to kuma ina kuncin rayuwa to sai a bashi ansa da cewa ai tuni ka dade a cikin kuncin rayuwa ka ƙaddara da kana zikiri to da yanayin rayuwan ya wuce haka da kwanciya hankalin ya nunnunku da zaman lafiyan ba ma irin wannan bane da da kai ta lissafo mai cewa da kana ambatan Allah dubu hamsin da kike samu a duk kullum to da dubu ɗari biyar za ka samu amincin da kake ciki a yau kake ta bilayi a ƙarƙashin shi da kana ambatan Allah da abin ya girma haka kun gano wannan da kyau ko shi yasa ka duba ka ga yanayin da kake a yanzu wallahi da kana ambatan Allah da ka girmi wannan tintin yana daga cikin ukuban da Allah madaukin sarki yake wa waɗanda ba sa zikiri shine za ka sa ka samu wani abin da samun shi a wurinka abu ne mai sauƙin gaske ba abu ne mai wani wahala ba amma wallahi ka kwashe shekara da shekaru wata da watanni kana ta bibiyan ka cimma wannan wuri kuma ya gagare ka an gani kuma in duk duniyan nan gatar ka ne wallahi ba ka samun shi me ke haifar da wannan Shi ne nisantan zikiri ƙaurace ma zikiri bijire ma zikiri kasaltuwa da yin zikiri da yana haifar da waɗannan bala'o'i allah maraukin sarki ya kiyaye mu mala ya ce walakin hal kullu man a'arada an zikirin lahi ta'ala fi duniya ta kunu don donkan shin wai duk wanda ya ƙaurace ma'ambatan Allah madaukakin sarki wai rayuwan shi na zama cikin gunci ne laisa kazalik malam Ibn jibril ya ce ba haka abin yake ba Nu shahidu wa shahidu man qablana anna katiran min al-mu'ridina wal kuffar yu'tawna na'ama na'iman fi duniya. mala ya ce mu da waɗanda suka gabace ma'ai mun rika gani da jin labarin manyan kafirai allah maraukin sarki ya ba su duniya mulki da dukiya aminci da kwanciyar hankali duk wani abin da suke nema na duniya yana zuwa masu ragadan a yalwace kamar yadda allah ya ba mu labarin fir'auna a ƙarƙashin addu'ar annabi Musa da ya ce, “Ya Allah, kada a teta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati duniya, ga kuɗi, ga mulki, ga ababe na isa da iya juya al'umma da faɗa aji da kowa ya bi da kai wa fir'auna, amma yana amfani da wannan. masoyanka yana ƙara kangararwa da kuma tsoratar da wasu Allah maɗaukin sarki yana haka kalli duniyan kafirai na turai da yankin Amerika, za ka je ka same su inda rayuwa ce ta duniya to su wannan lahil hamd amma ba abin da ya haɗa su da Allah in ba kangare mashi ba to shin duk wanda ya irin wancan juya ma'ambatan Allah baya to sai ya shiga kuncin rayuwa malai ce ba kowa bane akwai wanda Allah madaukakin sarki yake matalala mai kamar sake ya dauka wai Allah madaukakin sarki ya kyale shi ne ya miƙe kafa ya tagara rashin mutunci har sai lokacin da mala'ikun Allah suka yi lema a kan shi sanda za a ɗauki ran a cicciɓe shi wurin Allah lokacin ne shi zai shiga ma'aisha donkiyar shi yadribuna wujuhahum wa adbarahum haka za su rika kwada musu mari za su rika yi musu dunduna a bayansu kuma suna firgita su da ce musu wa azabal harik ai ba ku ji bala'i ba ma ai sai mun ciccibe ku mun saka ku a cikin kabari ma'ana sai an yaye maku labulan barzahu lokacin za ku ɗanɗana azabar gobara to haka lokacin su suka shiga ma'isha don kan da allah maɗaukin sarki ke magana mala ya ce wai ta ona filma ma'akil za ga kafirai suna cin ababen more rayuwa iri-iri wal suna samun abubuwan shaye-shaye daban-daban wal masakin da wurin zama na alfarma wal malabis da suturu waɗanda suke masu tsada ko masu daɗin sawa wal marakib da ababen hawa waɗanda suke cike da aminci da sha'awa da kuma kyawu wal furush da kayan gida da shimfiɗan kwanciya da duk abin da rayuwa ke bukata wa uta alaihim bima yatamatta'una mala yace duk abin da suke so ya tamannawnahu min al-agziya abin da suke bukata na ci maka. za ga Allah madaukin sarki ya hore musu shi wa mushtahiyatin da ababen da zuciyarsu ke bege wal da nau'i nau'i na kayan marmari wal mustalazzatin da abubuwan da ake ci da morewa da abubuwan da ake sha a nare da abin da ido zai gani ya samu natsuwa wal ma'akil bi anwa'iha je ga yadda suke samun nau'i nau'in abinci mutum ɗaya ne zai zauna a teburin cin abincin shi amma sai ka ga nau'in abinci sittin haka zai da safe haka zai da rana haka zai da daddare kuma haka rayuwan shi take titir kuma ba ruwan shi da ambatan Allah hasali ma kullun garin Allah ya waye sai sai ya zagi Allah hankalin shi zai kwanta kullun garin Allah ya waye yammaci ta zo kafin ya kwanta bacci sai ya zagi Allah hankalin shi zai kwanta amma kuma ji yadda Allah madaukin sarki yake shimfiɗa masa rayuwa kuma mala ya ce min luhumin wa hubs wa ma ashbahaha kaga yadda suke cin nama kai ko yanzu sai kayi da haka da ƙyar za ka samu ganda ka ci Fa fa'ainal ma'ishat donk mala ya ce ina ma'ishat donk anan? nan ta'ala ya ƙuno fa inna lahu ma'ishatan dankan idan hiya fil barzakh mala ce irin waɗannan azaban da za a yi musu wacce Allah yake ba da ta to azaba ne a barzahu yulka dankan fil barzakh duk wanda ya samu kanshi a irin wannan yanayi yana mai tawaye game da ambatan Allah to zai shiga kunci a barzahu walau lam yakun muhtajan ilal ma'isha duk cewa a rayuwar barzahu ba a da bukatan maka, li'annal arwaha fil barzakh la tahtaju ila giza wala ila aklin domin rayukan bayi a rayuwar barzahu ba sa bukatan ci da sha fal fal'aklu khasun bilbadan ci da sha wannan ya keɓanci gangan jiki ne a sanda rai ke jikin shi a rayuwar duniya amma ana isa lahira kuma to al'amarin ci da sha wannan ya ƙare har sai an buɗe ƙiyama an shiga aljanna فتكون المعيشة هنا معناها اللذة والسرور rayuwan barzahu abin da ake nufi shine duk wanda ya bi Allah zai zauna cikin annashuwa jin daɗi natsuwa da kwanciyar hankali wanda kuma ya bijire ma Allah madaukakin sarki ya kangare ya Allah ya kunnun uwar shigu da duk abin da Allah yake faɗi da manzan shi to zai shiga alhammu wal ghammu wal diku wal aza wal alladhi tulaqihi tilkal arwah Allah zai saka mutumin a cikin damuwa cikin kunci cikin tsanani zai cutu ga azabar Allah ana horo mai dare da rana wanda ran wannan fajiri wanda bai bi dokokin Allah ba kuma baya zikiri to haka za a yi ta turo mai waɗannan bala'o'i a cikin ƙabarin shi wa haka za a ikhtarar muallif mala ya ci wannan shine marubucin littafin nan ya zaɓa annahu qabla fana'id duniya alhammu lahum ma'ishatan bank ya ce a za a yi masa kabarin sannan kafin su bar duniya ma to sai an ɗanɗana masa azaba kafin zuwa ɗaukar ransu ba kwa ganin wasu idan suna dab da mutuwa Allah maraukin sarki yana saka cikin bala'i ga arziki dukiya kamanta ci kanta ga dangi ga abokai ga hada hanyoyi amma kuma ya rasa abin da ke mai daɗi wani Allah maraukin sarki ya saukar mai da rashin lafiyar da sai ya fita hayyacin shi ya gwammace gara ma ya mutu da wannan rayuwa ya daga kudin ya ce tur da ku kun ji kunya ana neman lafiya amma kun kasa samarwa jama'a kuna gane wannan duk mutumin da yake ambatan Allah Allah madaukin sarki ba zai taba mai haka ba an gane in dai kana ambatan Allah da kiyaye dokokin Allah cikin alkur'ani ka kwantar da hankalinka wallahi mutuwa mummuna ba za ta taba ka ba amma daga lokacin da ka bijire ma ambatan Allah to za ka shiga cikin damuwa da matsala amma hanzari ba gudu ba akwai mutumin da zai zo ya kwanta zai rasu ya daɗe bai da lafiya shi kuma ba ma'isha donkiya ba ce mai yiwa Allah madaukin sarki kankare mai sauran zunuban da yake da shi yake mashi akwai wannan kuma shi yasa takeicen takeitawa a cikin waɗannan kwanuka da mu kwashe muna fassar waɗannan ayoyi muna kira ga dukkanin al'umman annabi da cewa su rike zikiri da ya zo daga mai gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wani sakaci da kasala da ganda da za ka yi wajen ambatan Allah to fa ka sani wannan makirci ne daga shedan yake so ya kai ka ya baro kuma ya ci zarafinka Allah madaukin sarki ya kiyaye mu ya kare mu daga kowane sakaci da zami dangane da ambatan shi aya ta gaba sai Allah ya ce يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna ka shahidan lallai mu mun aiko ka a matsayin mai shaida shaidar da annabi yake yi a nan kamar yadda za mu zo mu je a cikin tasiri ya zo ya shaida cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah ya tabbatar da shaidar da annabawa da manzannin Allah da suka gabace su suka yi a matsayin abin da suka kawo na la'ilaha illallahu daidai ce wa shahidan har ila yau annabi ya zo ya zama mai shaidar Allah ne a kanmu na cewa Allah ya isar da saƙo Allah ya isar da bayani wanda bin wannan bayanin shine tafarkin tsira kauce ma wannan bayani kuma shine tafarkin hasara wa mubashiran sannan annabi ya zo yi ma al'umma bishara wa nadhira da kuma gargadi duk mutumin da ya ansa kiran Allah madaukakin sarki to annabi ya zo yi mai bishara da cewa aljanna ta tabbata gare shi raba-raba mutumin da ya sha ɓangaro ya birris ya ƙimimi da ƙima da gas dangane da umarni da hani na Allah shi kuma ana jan kunne shi da cewa ya yi a hankali akwai ranar gamu wada'in ilallah kuma kai manzan Allah kai mai da'awa ne na abi Allah kaɗai ba kana da'awa na ka ba mai da'awa na abi Allah kaɗai bi iznihi kuma Allah ne ya baka wannan aiki da izinin shi yake wannan aiki ba karambani ba ne wasirajen munira kuma Allah madaukin sarki ya saukar ma da alkur'ani wacce take a matsayin fitilla mai haskaka duk zuciyar wanda ya bi Allah wa bashirin mu'minina cikin aikin da Allah madaukin sarki ya baka ya rasulullah shine kai bushara ga masu imani bi anna lahum minallahi fadlan kabira da cewa Allah madaukin sarki ya tanadar musu wani irin falala babba wala tuti'il kafirina Allah madaukin sarki ya ƙara masu imani umarni da cewa kakku kuskura ku yi biyayya kakku sake ku yi kowane irin ɗa'a ga kafirai wal munafiqin da kuma waɗanda suke munafukan bayi ne ‘yan zagon ƙasa masu ƙoƙarin rara ke al'umman musulmi don neman biyan buƙatansu ta duniya Allah madaukin sarki ce kakku saki karku kuskura ku yi ma irin waɗannan munafukai biyayya ga duk abin da za su ja ku a kan shi wada azahum ka kau da kai game da kowane irin cutarwa da za su yi maka idan kafiri ya gane cewa baka tare da shi to zai cutar da kai haka idan munafiki ya gane ka gano munafincin shi kuma ka juya mai baya to zai cutar da kai ko ya cutar da kai kai tsaye ko ya cutar da iyalanka ko ya cutar da 'yan uwanka da abokan arziki kowane irin dama munafiki ya samu ya kuntata ma ya ɓata ma ya wulaƙanta ka ko ya tozarta ka wallahi zai an gani yana daga cikin alama da ake gane munafiki nan da nan shine in ya shiga halin ɓacin rai da damuwa to zai iya ɗaukan kowane irin mataki na ƙuntata ma musulmi na tozarta musulmi na wulaƙanta shi ko na tozarta mai iyalin shi wannan ɗabi'an munafukai ne kuma ɗabi'an jawa ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wata wakkal alalla Allah maɗaukin sarki ya ce rabu da waɗannan sakarkaru kafirai ko munafukai kai dai ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa billahi wakila lalle Allah madaukakin sarki ya isa ya zama wakilinka cikin dukkanin al'amuranka Allah ka wakilce mu mala yace rawal imamu ahmad an ata ibni an ata buni yasarin qala al imamu ahmad ya ruwaito daga ata dan yasar yace لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما yace na haɗu da abdullahi ɗan amur ɗan as allah madaukin sarki ya ƙara musu yarda faƙultu sai na ce da shi akhbirni an sifati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gafarta malam ko ka bani labarin siffan annabi da ta zuwa cikin attaura kala ajal ya ce a kwarai da gaske ai abin a fili yake siffofi da ayyuka na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cikin attaura ai al'amari ne a fili ya ce wallahi innahu mausufun ka sani an siffanta annabi fitaurati a cikin attaura bi ba'd sifatihi fil qur'ani da wasu daga cikin siffofin shi dake cikin alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira mun aiko ka a matsayin mai shaida da bishara da kuma gargadi yanzu ba wannan ayan tana cin alkur'ani ba to tana cin attaura haka wa hirzan lil ummiyina sannan kai ne gatan mutan maka da duk wani wanda aka ɗauke shi ba bakin komi ba in ya kama addininka to shi zai zan babba shi yasa qur'ani yake goba wa mutanen makka cewa fihi zikirikum ai ɗaukakanku darajanku mutuncinku martabanku yana cikin wannan alqur'anin da kuke adawa da shi duk abin da za ku samu na ɗaukaka yana tare da wannan mai da'awa da kuke fada da shi da kun haƙura kun bi shi sai Allah madaukin sarki ya ɗaga ku ya ƙimanta ku yi maku martaban da baku sa tsammanin shi ba amma sai idan su yi rufe sai suka zagai sai suka ci zarafin shi duk inda suka tsuguna sai sun mai ƙarya sai sun mai sharri haka suka wanke ma ɗaya daga cikin jama'an su ƙafa ya taka har wajen sarki herakal don ya je ya kai tsegumin manzan Allah mun gane ba san alherin da za su samu yana tare da shi ba anta abdi wa rasuli a cikin attaura Allah maɗaukin sarki ce manzan Allah bawan shi ne sannan kuma manzan shi ne Allah ya ce samaitukal mutawakkil ni da kaina na raɗa ma almutawakkil lasta fi bazzin lasta bi wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaqi kai ba mai kakaci bane da yawaita surutu da targaɗe da rara a cikin Ba baka haka gaji mutum ya zo yana ta fafafafafayi ta surutu shi ɗaya ko gajiya baya yi fazala baya haka kuma bai daga cikin siffan masu ma'annabi ɗa'a shi yasa in kana da aboki wanda in ya kama surutu bai jin bari yanda ka san ka kamo tashar rediyo to ku rabu don wannan bai daga cikin mabiya manzan Allah na kwarai annabi bai da kakaci da ruba da ɓaɓatu manzan Allah baya yi wala galibin sannan annabi bai da zafin rai bai da kunci sannan bai da tsanani wala sahabin fil aswaqi kuma annabi baya daga murya da ihu a kasuwa ba lalle sai ka je kasuwan tudun wada ko kasuwan sabon gari ko kasuwan zariya, ko kasuwan dirimi ko kasuwan kaza ka daga murya sannan ne ka tabbata ka daga murya a kasuwa ba hatta inda ake saide-saiden kaya a unguwanku idan ka je ka zauna ana jin muryanka sama to ka fita daga cikin tsarin waɗanda annabi ya karantar da natsuwa in gaji siyan tsire ne ko balangu ne ko shayi ne ko gaji shagon mai tireda da abin da ya kama da haka ya zama duk maganan da za ka yi ta cikin natsuwa yi ta cikin tsari da kan gado daga sauti duk ba naka bane fada a kasuwa rigima wajen siya da saidawa ba naka ba ne a matsayinka na mabiyin manzan Allah wala tabi sayi a. kuma annabi bai kudin mummuna da mummuna jama'a kun ji wani babban aiki za a muna nama annabi amma manzan Allah ba zai canza wannan mummuna da kuma mummuna ba sai dai ma ce mai Allah ya idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wanda ya muna nama kai kyautata mashi wanda ya bata ma kai ka gyara mashi wanda ya ce bai yi da kai kai ka ce kana yi da shi wanda ya hana ma uzuri kai ka bashi uzuri wanda yake tausaya ma kai ka tausaya mai duk abin da ya ma mummuna kai ka saka mai da kyakkyawa wala yadfa'u sayyi'a bisayyi'a annabi tun kuɗa mummuna da mummuna irin shi walakin ya afu sai dai annabi yana yin afuwa wa yasfah kuma yana kau da kai wa yaghfir kuma yana yafiya Fal falyafu wal yasfahu qur'ani yace kai afuwa idan ka yi afuwa kuma sai ka manta in gaji mutum yana cewa don yafewa na yafe amma ba zan manta ba wannan ba mutumin kirki ba ne ƙa'idan shi ne falyafu wal idan ka ce ka yafe to ka kau da kai mun gane kar yau ka ce ka yafe da baki an jima a ga mugun aikinka kai ba mutumin kirki ba ne duniya da lahira sai ka tuba falyafu wal yasfahu sai ce ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum kuma ku san Allah ya gafarta muku ne falyafu wal yasfahu ku yafe ku kauda kai ku ma al'umma gafara walam yaqbiduhu walam yaqbiduhu Allah hatta yuqima bihi al-millatal awja kuma Allah madaukin sarki ba zai ɗauki ran wannan annabin ba zama wannan karatun a cikin attaura yake har sai ya tsaye da addinin da duniya ta ta sama gaba tana ƙoƙarin gurgunta shi annau bai bar duniyan nan ba sai da addinin musulunci ya tsaya da ƙafan shi wannan siffan annabi ne cikin attaura bi an ya ƙulu la ilaha illallah annabi zai tsaye sai duniya ta yarda da cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah sannan kuma duniya ta furta haka da bakinta fayaftahu bihi a ayunan amya kuma Allah madaukin sarki zai buɗe idanuwa da suka makance a ayunan umyan idanu wanda suka makance daga gaskiya sai su ga gaskiyan sannan a cikin al'umman annabi ne allah maɗaukin sarki zai buɗe ma jama'an shi ido na yadda za su gano abubuwan da ke ƙarƙashin ƙasa a gano waɗannan sinadarai da sauran makamashi da ababe iri-iri na ilimin kimiyya da za a iya ɗana a harba tauraron ɗan adam ya je yana gano abubuwan da ke cikin sararin subhana wannan yana daga cikin alkawarin da Allah madaukin sarki yi ma sannan kuma zai zama karama ga mabiya manzan Allah kuma isa duk wannan abin da turawa suke ce na moriyan sun ga kaza sun gano kaza a ƙasa ne ko a cikin duhun teku ko a sararin subhana wannan yana daga cikin buɗe ido da Allah madaukin sarki ma al'umman shi domin ina son ku sani al'umman annabi sun kasu gida biyu akwai ummatu da'awa akwai kuma ummatul ijaba su ummatul ijaba su ne musulmi waɗanda suka miƙa wuya suka yi imani da abin da annabi ya zo da shi su kuma ummatu da'awa su ne waɗanda ake kan kiransa har yanzu al'umman annabi ne amma ana fatan su shigo daga cikin gida an gano wannan da kyau ko da su ma duk abin da Allah maɗaukin sarki masu na baiwan gano abubuwa na ilimin kimiyya wannan yana daga cikin bude ido da Allah maɗaukin sarki yayi ko dai bude ido da imani ko bude ido da gano abubuwan da za su amfanar jama'ar annabi kuna ganewa kuma duk abin da ɗan adam ya samu ko ya gano ko ya faɗa ko ya rubuta ko ya karantar na abin da ya shafi ilimin kimiyya ina son ku sani ba fa ƙoƙarin shi ba ne allah maɗaukin sarki ne da kanshi shi ya mai wannan baiwan domin ya ce allamal insana malami alam allah maɗaukin sarki shi ne wanda ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba duk wani abin da kake tsammanin ɗan adam zai iya yi ko zai iya ganowa ko ma ya gano to wannan baiwa ne daga allah Allah ne ya sanar da shi ba kai ne ka yi ba domin ya kamata ɗan adam ya tsaya da kyau ya dogon tunani ya zarfafa nazarin shi ya ga a wai wane ne ya gano wannan zarganniyan a duniya sunanta gero kuma wane ne ya sa ma ɗan adam fasaha ya ɗauka ya sissike sai ya samu tsaban gero idan wannan tsaban ta samu a ce to daka in ya daka ko dai ya kamu ko ya kunun kanwa ko ya kunun tsamiya ko ya mashe ko ya fara duwa ya sa ma'al ɗan adam wannan hikimomin kuma a wani tafi ya karanto tun ɗan adam na farko sannan wane ne ya sanar da ɗan adam in ya mulmula wannan faran ya je ya matso madaran sa ya hada ya dama ya sa sukari ya sha fura da nono allamal insana malum ya alam shi sa kai tunanin haka kan masara kan dawa kan aburo shinkafa alkama da duk sauran waɗannan abubuwan allamal insana malum ya alam kuma har yau abubuwan nan za su yi ta maimaituwa suna ta sabuntuwa ana gano al'amura iri-iri kamar yadda Allah ya ce wa ya khuluku mala ta alamun Allah maɗaukin sarki shiryar don wa zanen summan kuma Allah maɗaukin sarki ya buɗe wasu kunnuwa waɗanda suke kuramai ne wa ƙuluban gulfan da kuma zukata waɗanda suke a ɗamaɓam kana jin wa'azi ka jiwo alkur'ani sai ka ji a'a Abin da baka gane ba shekara da shekaru ikon Allah sai ka ga wai yanzu yanzu nan ka gane yanzu yanzu nan ka fahimta yanzu yanzu nan ka shiryu sai ka ji mutum ya ce a ni na zo mutumin kirki to albarkan da'awar manzan Allah kenan kuma wannan shine siffa wani bangare daga cikin suffofin annabi a cikin attaura mun gano wannan da kyau shi sa da Allah ya lissafo ayyukan annabi da na sahabbai shine annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi kaji aikin annabi wa yanhahum anil munkari kaji aikin manzon Allah wa yahillu lahum at-tayyibat kaji aikin manzon Allah wa yuharrimu alaihimul khaba'is kaji wa yadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim Da ayyukan manzan Allah ne umarni da kyakkyawa hana mummuna halatta dadada haramta munana sauke ma al'umma kunci da wahala na san zuciya da bidoyi da kangare ma Allah madaukakin sarki da suka tsinci kansu a ciki kaga wannan duk sufofin manzan Allah ne a cikin attaura da linjila sai ce fallazina amanu bihi sa bakar da umar fa aisha da hafsa fa da sauran sabon manzan allah su ne fallazina amanu bihi waɗannan da suka yi imani da shi da allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙƙa su ne mumini na gaskiya su ne aikinsu me siffansu ce wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran lazi unzila ma'ahu sun yi imani da shi sun agaza manzan Allah sun tallafa manzan Allah duk gudunmawan da annabi yake so a yi mai sun yi jama'a mun gano wannan shi yasa Allah da ya ce Muhammadun Rasulullah sai ce walladina ma'ahu sabon manzan Allah kenan wa alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ركعا sujjadan yaftaguna fadlan من wa ridwana za a gansu tsananta makafirai sauwaƙa ma mummune ‘yan uwansu ruku'u da sujjada aikinsu kenan rukka an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana kuma ba riya suke yi ba neman yaddan Allah suke yi zalika mathaluhum fit kaji misalin a cin attaura. taura kaji sufofinsu da ayyukansu wa mathaluhum fil injili kazar'in Akharaja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyaghidha bihim al-kuffar Allah ce yanda ka san yabanya ba ga yanda yabanya ke birge da faranta ran manomi ba ke ta nuna maka kaga gonar shinkafa ta mun gane wannan da kyau ko yana jin daɗi da annashuwa zai girbi ya samu tsaba tsagwagwa haka ne to yanda kake ganin manomi ya banya na ƙayatar da shi to haka sahabbai in ka kalli aikinsu zai ƙayatar da kai amma duk mutumin da akwai kafirci a cikin zuciyar shi shi kuma zai ji bai son sahabi mun gano wannan da kyau ko zai ji bai kaunansa sam shi yasa Allah Madaukin sarki ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wannan da ilimi zaka je ka koyi ilimin tauhidi wastaghfir li dhanbika kai makanka istighfari annabi yayi ko bai yi ba yayi qur'ani ya tabbatar mana a cikin suratul fatihi inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya karbi istighfarin manzon Allah sai ce walil mu'minina wal mu'minat sannan ka yi ma muminan nan maza da mata istighfari fa ma rahmatin minan lahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal kalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum sabai in sun yi ba daidai ba aka ce masu afuwa wastaghfir lahum kuma kai musu istighfari kun ji istighfari a can istighfari a nan gawa ga sahabban manzon Allah wa shawirhum fil amri kuma duk abin da za ka yi kai shawara da su wai za a zamta fatawakkal alalla idan shawara ta kullu za a aiwatar da abin da aka daidaita a kan shi to ka dogara ga Allah kaga Allah ya umarci annabi da ya masahabbai gifari ko bai umarce shi ba annabi yayi ko bai yi ba manzon Allah yayi Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da wannan yace laqad taballahu alannabi. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة الله يتي يا كربي توبان النبي دكما دكن توبان صحابي إن كتي با كربا بسيمتي أين الدليل قل هاتوا برهانكم in كنتم صادقين su sabon manzan Allah garan dangan gariya Allah ya gyara ma annabi su gaba ɗaya su gyaran kuma annabi bai bar duniyan nan ba sai da Allah ya faranta zuciyar annabi da cewa sahabbai ba za su canza ba Allah ya kwantar da hankalin annaba a haka ya ce minal mu'mini na rijalun sadaku ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir sai Allah ya ce wa ma baddalu tabdila daga cikin muminan Allah ya raba ma'anar biyu man na habahu akwai wanda ya riga ya tafi abinda da yake nema ya samu ya samu yarda da gafaran Allah ya mutu a fagen jihadi daga ciki akwai wanda suke saura kai za ka binne su waɗannan kuma su binne ka wa minhum man akwai wanda suna nan su za su ci gaba daga inda ka tsaya da waɗancan ƙazo na haɓahum da waɗannan waɗanda yantazirun Allah ce wa ma baddalu tabidila ba su canza ba sam ko ba za su canza ba yasa duk wanda ya ce sahabi ya canza sai mu ce a antum a'lamu amillah hasada nake damunka Darajan da Allah ya masahabi ba shi da abin shi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim yan baya da suka zo a bayan sahabbai za su zo da imani irin na sahabbai da aiki irin na sahabbai amma Allah ya ce ba za su cimma sahabi ba wannan kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah da yake bayar da ita ga wanda ya so Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa qala wahab bin munabbih <clears throat> malam wahab dan munabbih <clears throat> yake cewa inna Allah ta'ala auha ila nabiyyin min anbiya'i bani isra'ila Allah maɗaukin sarki ya yi wahayi ga wani daga cikin annabawa daga cikin annabawan banu isra'il abin abinda ake ce ma annabi bambancin shi da ar-rasul kun gani ar-rasul shi ne manzan da Allah maɗaukin sarki yake aiken shi zuwa ga al'umman da ba a taɓa aiko da manzo a cikinsu ba ku gano wannan tarihin sabuwar al'umma wanda manzo daga cikin manzannin Allah bai taɓa zuwa yi masu wa'azi ba ya zama Allah maraukin sarki ya aiko mai da littafin da zai masu wa'azi da shi kuma Allah yana mai wahayi na yadda zai gudanar da wannan al'ummar to wannan shi ake ce ma'ar rasul to duk rasulu na biyu ne kun gani shi annabi ne kuma shi manzo ne amma shi kuma annabiyu shi ne wanda allah maɗaukin sarki ke tayar da shi bayan rasuwan wani manzo ya ci gaba daga inda wannan manzon ya tsaya ma'ana shi ba ana aiken shi zuwa ga wata sabuwar al'umma ba ce al'umman wani manzo ne shi wannan zai miƙe ya ɗauki wancan littafin ya ci gaba da masu wa'azi kuma Allah yana mai wahayi bambancin malamai da annabawa kenan su malamai Allah bai masu wahayi duk da sun ɗauki littafin wani manzo suna ma al'umman wannan manzon wa'azi da shi amma su annabawa ba a aikensu zuwa ga sabuwar al'umma kuma ba a saukar masu da sabon littafi amma Allah yana masu wahayi kun gani to amma shi annabi ba manzo ba ne shi manzo to kuma annabi ne na tsane muku wannan maganan ne saboda aya na baya Allah ce ya ayyuhan nabi karka ɗauka annabi annabi ne kaɗai shi ar-rasulu ne mun gano wannan domin a cikin ayan sai ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka ka kalmar risala ta bayyana shi nabiyu ne shi rasulu ne amma annabiyu ba rasul ne kuma an fi samun annabawa a cikin banu isra'ila an gano wannan da kyau ku da wannan shine ɗaya takaitacciyar bayanin da na so gabatar sai idan Allah madaukin sarki ya kai ma gobe za mu ɗauko maganan wahab ɗan munabbih mu karanto ta baki ɗaya don mu amfana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum